ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi na wannan gari mai albarka garin biyu a jihar borno barkamu da kasancewa a wannan lokaci barkamu da kasancewa a wannan rana ta juma'a a saboda munasaba ta walima ta daurin aure da aka yi yanzu bayan sanar juma'a a masallaci mai martaba sarkin biyu da farko ina amfani da wannan dama wajen addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan aure na dan uwa malam Aliyu Hamza da amaryarsa mai suna Fatiu Fatima Aliyu Imam malam Aliyu Hamza Allah ya sa maka albarka a cikin aurenka da kai da amaryarka ina kuma yi muku addu'a barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a fai baina kuma fi kai. Allah ya sanya muku albarka ya hada ku da alkhairi a cikin wannan aure naku ina addu'a ta musamman ga dan uwa a uban gayya uban tafiya Alhaji Mustapha Abubakar Imam uba ga wannan yarinya ina maka addu'a Allah ya baka ladan masu rike marayu kamar yadda ka rika wannan yarinya tun bata kai ta kawo batan tana karama bayan mutuwar mahaifinta annabi ya faɗa cewa duk wanda ya dauki nauyin maraya da ni da shi muna tare a gidan aljanna kusa da kusa Allah ya haɗa ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gidan aljanna saboda kulawa da wannan bayan Allah da kai kuma wannan taro da ka gayyato mutane daga wurare daga nesa da kusa da maza da mata Allah ya baka kafaɗar ɗaukan nauyin kuma ya sa maka albarka a cikin dukkan abin da ka kashe sannan ya mayar maka abin da ka kashe da alkai yan uwa musulmi a ita daman walima ana yin ta ne don a ci abinci sannan malamai suka ce ba laifi masu cin abincin a yi musu wa'azi a ce su ji tsoron Allah ina so yan hizba da yan agaji waɗanda suke tsaye nan a baya su samu wurin zama idan ana so ai wannan nasiyar sai an yi shiru in ba haka ba kuma sai mai fati a yanzu yanzu yawwa akar makalla ta ga wadancan mutanen su ne masu matsala a kowa ya zauna idan kowa ya zauna zan yi karatu amma ni ba zan yi wa'azi ana hayaniya ba insha Allah jama'a assalamu alaikum kenan ana samun lada a kansa daga cikin mutane akwai waɗanda suka mai da aure al'ada kawai al'adar mu tana yi ni ma zan yi akwai masu yin aure don yayi aboki na yayi ni ma sai na yi akwai masu yin aure don ke cire ni ai wallahi tun da wani yayi ni ma sai na yi akwai masu yin aure don huce haushi watakila matarsa ta gida ta bakanta masa rai bari ya zo ya wannan aure don ya azabtar da ita duka wannan niyoyi da aka yi aure don su ba a ba da lada Allah bai zai ba da lada ba sai wanda ya kasance ma kana lillahi wanda aka yi shi don Allah alkur'ani mai girma ya yi bayani dangane da aure da muhimmancinsa a cikin ayoyi da ba zan iya faɗansu gaba ɗaya ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ayoyi ne na Allah masu tarin yawa daga cikinsu akwai aure sai Allah ya halitta muku a tsakanin ku matan ku ka aure namiji ai ka aure mace namiji aure mace mace ta aure namiji Allah bai kaddara namiji ya auri jaka ba Allah bai kaddara namiji mutum ya auri raƙuma ba ita ma ai mace ce taguwa Allah bai ce namiji ya je auri akuya ba sai ya ce an khalaqa lakum min anfusikum Allah ya halitta muku daga cikinku daga ainihin wato tsakaninku mutum ya auri mutum dan uwansa dan me daga cikin manufofin aure akwai samun sukuni da natsuwa ana kyautata ta mutumin da ba shi da natsuwa bai da sukuni idan aka yi mai aure yana natsuwa yau da gobe ta tabbatar ko rashin ji mutum yake yi ko dauke-dauke ko shaye-shaye ko bibiyan mata galiban idan aka aura wa mutum yarinya mai natsuwa mai kula da shi za ka ta sama masa natsuwa kai saurayi matashi ka sani baka da cikakkiyar nutsuwa matukar baka auro mace kusa da kai da za ta kula da lamarin rayuwarka ba damun ku samari ai a wargaje kuke sai dai Allah ya gyara ku kawai aka ce gayu a ganku a titi ba dai a je dakunan kwanciyar ku ba idan ka ga ɗakin saurayi matashi babu tarkacen da babu filo a jefe ɗan gajeren wandonsa a tsakiyar katifarsa ga filansa ya cika da yawon bacci ga nan ya je ya sayo kofin shayi ya sha rabi ya bar rabi kudaje suna bi ga wata leda biredi a jefa a can ga takalminsa ga warin takalmi ga babbar rigarsa ya dubun kune ta yayi bulu da ita tarkace ne malam ba ba daɗin gani babu mai kula da ɗan adam in dai ka aure ta ka kawo ta gida zaka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka a kanta to ita ma za ta kula da kai kina yana da kyau ku gane dan adam yana samun natsuwa da kwanciyar hankali idan yayi aure da haka yan uwa ku yi aure dan ku samu natsuwa shine li taskunu ilaiha kuma idan mutum ya shiga bacin rai da damuwa matarsa tana kwantar mai hankali yanzu manzo Allah sallama farkon yi masa wahayi da yaje garu hira ko garu hura lokacin da ya gamu da mala'ika aka yi masa wahayi ya dawo gida yana cikin tsoro da damuwa amma abin mamaki da ya dawo waye kwantar mai da hankali matarsa na na khadija ya dawo yana zammiluni zammiluni dastiruni dastiruni ku lullube ni ku lullube ni a rufe ni matarsa ce ta lullube shi ta kula da shi matarsa ce ta tambaye shi mai ka gani ya ce na ga kaza na ga kaza matarsa ta ce da shi kalla la yukhzika Allahu abadan kalla Allah ba zai taba turantar da kai ba har abada لأنك تصل الرحم وتحمل الكلا وتعين على نوائب الدهر har zuwa ƙarshe kana sada zumunci kana taimakon mutane wa taksibul ma'luma kana ainihin wato ba da tallafi da gajiyayyu wanda ba shi da shi kana ba shi kana abubuwa na alkhairi irin waɗannan abubuwa duk wanda yake yin su Allah bai zai tozarta shi ba tashi mu je wajen wani malami dan gidan baffana ana ce da shi waraka ta kama hannun annabi ta tafi da shi ta ce ga abin da mai gidana ya gani wannan malami ne mai ilimi ya karanta littattafan da suka gabata ya san alamomi na annabi sai ta ce da shi yau ai wannan ya ce da shi ya ce da ita ai wannan ai hadan na musu lalli unzila ala musa wannan shine mala'ikan da aka saukar annabi musa irinsa ne aka saukar wannan mijin naki ina ma da a ce lokacin da za a turo shi ya zo yana gugurmayin annabta ina tare da shi la'ansuran na hu nasarar mu'azzara da wallahi sai na taimake shi taimako mai karfi amma za a zo lokacin da mutanen garinsa nan za su fitar da shi manzo Allah ya ce awa mukhriji yahum yanzu su mutanen makka nan sai su kore ni a nan makka ya ce da shi kwarai kuwa ai ba wani wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi na gaskiya illa udiya face sai an yi gaba da shi wannan sunna ce ta da'awa duk malamin da ya zo yake da'awa wai ba za a yi gaba da shi ba to wanda ma ya ajiye allansa da dan littafinsa ya zauna a gida kawai ba zai taɓa yiwa malami mai wa'azi mai da'awa ba a yi gaba da shi ba ba zai yiwu ba ba yadda za a yi dole sai an yi gaba da kai manzo Allah ya ce yanzu ni din aka ce kwarai kuwa za su yi gaba da kai kuma sai sun fidda kai ma daga garin Makka kuma hakan aka yi ba gashi ya yi hijira ya bar Makkan ba wahala da tsanani da kunci da matsin rayuwa da hana su ibada hana su sallah hana su fita kasuwa hana su fita gona hana su kaza yasa dole ya tashi ya bar Madina a ya bar Makka ya koma garin Madina al-muhim Nana Khadija a matsayinta na matar Annabi malaman tarihi suna faɗa cewa tana daga cikin wadda ta ce miki manzon Allah hatta akan manzancinsa da yawa daga cikin yan kasuwar mu da yawa daga cikin malaman mu da yawa daga cikin manyan manyan mutanen mu wallahi akwai tasirin matansu a gida wajen gina rayuwarsu idan ka ga mutum yana da nutsuwa daidai gwargwado a waje al'amuran suna tafiya ka bincika za ka ga Allah ya bashi mata kwarai da take kula da shi amma wallahi duk matsayin mutum duk darajarsa da kimarsa a cikin mutane matukar Allah ya bashi ya raba shi ya hada shi da mata mai fitina to wallahi wata ran zai zo ita muku kwaba in shugaba ne zai zo ita shirme har ma aka gane wani shugaba duk ranar da ya zo ya bala'i ya dudura a shirye zage zage to matarsa ce ta gigita shi a gida shi ma zo yake hucewa akan yan ofis ɗinsa to kaga ashe samun mata ta kware ashe yin aure yana kawo mutum nutsuwa da kwanciyar hankali shi yasa muka ce samari matasa ku koyi da abin da annabi ya faɗa wata ran ya ga taron matasa ya ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa wanda ya samu damar ikon aure a cikin ku ya je ya aure kai saurayi dan garin biyu da kai nake ina isan maka da hadisin annabi idan har kana da hali kana da iko ka daina bata lokaci ba ka yi aure ba ka sani iya dadewanka iya bata lokacinka daga cikin amfani yin aure da wuri shine zaka samu ƴaƴanka su taso tun da sauran karfinka ka iya tarbiyyantar da su idan ka yi aure da wuri zaka haihu da wuri za ga yaranka kun taso ga ka da sauran karfinka kuma ga yaranka nan suna tasowa wani lokacin shine sai ka ga mutum yana tafiya da ƴaƴansa kamar abokanan shi da sauran karfinka duk inda ka musu faɗa za su ji amma sai da ka tsofa ka gaji ka zo ka yi aure lokacin da yaranka suka taso lokacin ka tsufa tukub a lokacin da kake buƙatar taimako ‘ya'yanka kuma ba su ma gama sakandare ba ballantana su fara aiki su fara taimakonka da haka kuskure ne mutum ya zauna lokacin aurensa ya yi ya iya ya aure yanzu idan Allah ya taimake kai aure da wuri ka fara samun ‘ya'yanka da wuri to za ka ga kafin ka yi ritaya daga aikin ka ɗanka ya gama jami'a har ma ka fara nema masa aiki wuf ka sa shi a wani wuri yana fara aiki shekara biyar shida goma kai kuma kayi ritaya kayi stepping down shi kuma yayi coming up ya dago sai kaga ya rike maka matsalolin gida idan gona ce kake kula da ita sai kaga ɗanka ya taso zai rinka iya kulawa idan kasuwanci kake zuwa kana yi kana fita ƙasar waje kana siyan kaya kana zuwa tsufa da gajiya yawan hawa jirgi ɗin nan bincike ya nuna mana yana rage karfin ɗan adam da lafiyar shi saboda abubuwan na'urori nan da suke cikin jirgi da yawan tashi da saukan nan yana rage mutum to idan ka kai waɗannan shekaru yaranka sun taso sai ka ɗora su idan kasuwa ne kake zuwa kullum idan yaranka sun taso sai ka ɗora su su da daɗi mutum ya tarar da ɗansa ya taso da ƙarfinsa a lokacin baka gama ainihin wato kassarewa ba da haka ku gane ko ba a ja muku aya ba aka ja muku hadisi ba yau da gobe tana nuna mutum ya aure da wuri ya samu ɗansa don ka ɗora shi akan aƙidar da kake so amma ka zo ka yi aure bayan ka ɗebi shekaru ka gaci yaronka ya taso da ƙarfinsa kuma lalacewa ta zo kuma a lokacin ka yi tsufan da ba zai ji tsoronka ba akwai yaran da idan ubansa tsoho ne da cijo ne sun ma rena mai hankali ba ma saurare shi ba zai tafi hira ya dawo baka san ya dawo ba baka san inda ya je ba zai taimaka wayo amma yanzu a yanda kake wayayye ne kai in ɗanka ya taso wani wayo zai maka wani ya ce wallahi tala alhamdulillah ya gaya wa ‘ya'yansa ya ce kun gani nan wallahi ko da duka na haɗa ku sai na buge ku gaba ɗayan ku a gidan nan ya ce kun gani da sauran ƙarfi na to kai ku rena mu hankali ku bi kawai abin da na faɗa amma in ya tsofafa ya gaji wani ya zo ya bi ɗansa zai dake shi wata rana yaron ya ruga da gudu to tsufa ya kama shi da gajiya shi ma ya bi yaron da gudu yawo yaron sai da ya je can sai ya taka birki kaf shi kuma ya bar shi sai haɗu da gini gatsau ya masa irin ta zamani din nan sai ya juya shi kuma uban sai ya buga kansa a jikin gini sai ya fasa kansa sai ya targaɗe sai ce ka karya ni ka ji min ciwo wallahi zai maganin ka wani abokin sai ya ce alaji tsufa ya kama ka wannan yaron yanzu ya fi karfin ka na farko dai baka saka rike shi ka dake shi ba dan in ya rike bulala ba za ka iya kwacewa ba na biyu suna da dabarun su na yaran zamani ba za ka iya buga shi ba tunda dai tsufa ya zo maka ka bi shi da nasiha kawai dan haka yan uwana samun ɗanka yi karatu da wuri da sauran ƙarfinka kana da ido a gwamnati ko a kasuwa kana da hanyar da zaka cuccusa shi ka gina mai rayuwa yana da tasiri kwarai sai ga kayi rayuwa mai daɗi kuma kayi mutuwa mai daɗi ya taimake ka ya taimaki iyayensa amma in mutum bai aure da wuri ba to zai gamu da matsaloli ga cututtuka sun kama ka ga kayi ritaya ga ƙananan yara shine za ga mutum ya tsufa kuma ga ƙananan yara muri muri muri muri muri kaga ba zai iya kontrolin ɗinsu ba sai a waye gari matan gidan ita ce za ta rinka kontrolin din gidanka ka rinka kula kwarai da gaske Allah ya ce ku yi aure don ku samu sukuni duk wanda ya damu da ciwon damuwa to yayi aure ya samu matar arziki kuma an gaya mana sifar wacce mata ce za mu aure ta mu samu kwanciyar hankali duk wanda ya je ya ɗebo kara da kiyashi dole kiyashi ya ta cizon sa duk wanda ya je ya bi kyau ko ya bi kwalliya ko ya bi kaza ko ya bi kaza to tabbas wala Allah idan babu wannan tarbiyyar sai ya biya harajin wannan abin da ya je ya kawo wa kansa a gidan shi da ku nemi matan kwarai da za ku samu kwanciyar hankali sannan kuma manzon Allah ya ce an nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati fa laysa minni dan uwa ku sani aure sunnata ne duk wanda baya ba ya kyamaci sunnata baya tare da ni Allah ya kama lokaci da ya kamata ne muku bayani akan wannan hadisin ku gane abin da annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam an sha fassara an nikahu sunnati fa marar ragaba an sunnati fa laysa minni amma yau ya tabbatar mana da cewa ashe akwai a'da'u sunna cikin kafirai a'da'u sunna a cikin musulmi da wasu yan boko waɗanda ba su da kishin addini malam an kai lokacin da yanzu ana to a kazantar wa mutane yin aure wata yarinya ta shiga facebook ta ɗauki hoton kanta ta yi selfie ta ɗauka ta nuna kwalliyarta da jikinta ta ce ba ita ba aure har abada ta ce me za a yi da aure in ban da tarin wahala a ciki sai ta kawo matsalolin aure an aure ka an sake ka kai ne wahala kai ne hidimar miji kai ne kaza kai ne kaza dukkan matsaloli da ake tunkara a cikin aure sai ta kawo yar karamar yarinya wadda take under age akwai hanyoyin da ake hana mata aure yau suna nan kuma ana promoting din su by the way or the order kamar yanzu misalin abin da ya shafi abin da abin da ya shafi neman mata lesbian akwai 'yan lesbianism wannan masifa yau ta yadu a cikin mata lesbianism tana kashe aure matar aure ta ƙi ta ci gaba da zaman auren a gidanta mace ta nemi mace ko kwanan nan sai da na yi kes ɗin wata yarinya ya karama ko shekara ashirin ba ta kai ba wallahi sai da na zubar da hawaye na ce ya Allah ya Allah muna neman afuwarka akan 'ya'yanmu wallahi karamar yarinya ko shekara ashirin ba ta kai ba amma ta iya neman mata ta ce suna yi ba ɗaya ba biyu kuma kuɗi ake samu na fita hankali malam idan mace babbar mace matar babban mutum in na ce babban mutum ina nufin mai matsayi a cikin mutane ba wai babban mutum a wajen Allah ba wato an samu matsalar da ku yi haƙuri ba nan gaya muku na guda da yawa-yawa daga cikin manya-manyan mutane ko sarauta ko mulki ko dukiya ko nawo wato ba sa iya gamsar da matansu bukatunsu na aure ga tafkeken gida iya ganinka ga matar ta ci abinci ta ƙoshi amma ba ta da miji a shimfiɗa kuma wannan wani sirri ne da duk wanda ya ɗauki mace ya ajiye ta inda baya ishba'in alghariza aljinsiyya ɗinta to bai gama cika namiji ba kuma komai zai iya faruwa a gidan shi wato yanzu abin da ake samu shine manyan mata ne malam sai su rinka neman yan ƙananan mata sai su kulla aure da su tsakanin su wance ki zama mijina ni in zama matarki ko wance ki zama matata ni in zama mijinki malam mace ce za ta kwantar da yar uwarta mace wal iyazu billahi ba na so in faɗa to amma ba yanda zan yi duk abin da namiji yake yi wa mace ta ji daɗi to yar uwarta mace za ta zo ta yi mata sai ta samu karamar yarinya kyakkyawa lafiyayya shedan sai ya sa mata sha'awarta ta yi mata matsa da duk abin da za ta yi mata sai ta gama biya mata bukatar ta kamar tana kwanciya da mijinta ina mijinta yana london yana america ya tafi gabon ya tafi dubai ya tsallaka saudiya daga nan suna da mitin a kamaru daga nan ya tsallaka ya tafi india daga nan ina matarsa ta ci abinci mai kyau ga air condition ga mota mai tsada ga kaza ga kaza amma ba ta da miji a shimfiɗa da haka ko dai ta rabu da shi ko kuma ta nemi yadda za ta biya bukatar ta na ɗan adam don sha'awa masifa ce idan ta taso in ba tsoron Allah ba mutum baya iya kautar da ita da haka sai suke kulla aure da su da 'ya'yansu mata akwai yarinya karama da ta ce min uwarta ta mutu amma kishiyar uwarta ta mai da ita ita ce matar ta komin shi ta ce da ita ina gaya muku wannan ala ilmin wa basira wallahi ta ce ke karki bata lokaci ki aure yanzu ga hanyar samun kuɗi ki zo ki gani ta koya mata yarinya sai ta je gurin wata babbar mace ko yar uwarta mace su shiga bargo su lulluba su ta duk abin da namiji yake yi da mace har arzakari suna da shi na wutar lantarki akwai abubuwan da suke turawa tsinannu marasa tsoron Allah da suka yi musu suke rike shi a hannu suna biya wa 'yan uwansu mata bukata da shi to wanda ta sha wannan ta ji shi ya za ta yi aure ba za ta yi ba da haka kar kai mamaki za ka ga sai ka ga matarka ta ƙaurace maka shekara guda wala ba ta zo ɗakin ka barin rashin fudar ka ba ba abin da ya dame ta dama abin da yake kawo ta biyan bukatan kuma ta samu hanyar da take zuwa ko ayi a gidanka ko ayi a ɗakin ka ko ayi bayan ka tafi ingila ko bayan ka tafi amerika ko kuma ayi bayan ka tafi kasuwa ko kuma a je wani gida ayi ko kuma a zo a ɗauke ta a je ayi mata wannan fa ina gaya ma mace da mace kenan to yau hatta yan mata a makaranta akwai ta principal da muka je lecture Allah ya ji kan malam Ja'far Allah ya masa rahama ina iya tunawa tun lokacin yana raye zai je wata lecture wata makaranta ta mata ya dauke ni muka je a gabana wannan shekaru fa da dama fa dubaiwar su malam Ja'far shekara nawa duk da shekarar da zai rasu ta ce malam dan Allah kai musu wa'azi ba na so a musu wani wa'azi akan komai in banda kawai wa'azi akan mace ta nemi yar uwarta mace yace ma ta ce malam idan dare yayi anan wato abin da yake faruwa sai dai ka rinka ganin matan nan makaranta ce fata bodin ta yan mata wance tana danna wance wance suna wance wance da wance a aji wance kuma a daki akwai waɗanda a fili ma suke kowa kawai kawarta ce za ta zo ta yi mata to wallahi alazim idan kai wasa hatta kai kana ustaz din idan baka raba matarka da kawayen banza ba sai ta gayyato maka wani miji nata tunda kai baka iya gamsar da ita watakila baka da lafiya watakila baka da lokaci watakila kaza to akwai wannan abin da annabi ya faɗa shine as-sihaq al-musahaqa shine annabi ya ce as-sihaqu zinan mace ta nemi yar uwarta mace zannani na gaya maka wannan dan ka mai da hankali a gidanka kaga kauracewa mace mutum ya kauracewa mace ya kibiya mata bukatar ta wai yana ganin wai shi ba wani matsala bane zaka iya sa ta tsallaka ta je ana biya mata bukata a wani wuri na haram yanzu ban ma magana fa neman maza da mata da maza mata suke neman maza ba yau an yi lokacin da mace ce za ta ɗauki waya ta buga wa mutum waya ta ce tana son shi da matar aure da wanda ba matar aure ba ba su da bambanci saboda mijinta ya ƙaurace mata kuma daga dalilin da ya sa maza yau suke ƙaurace wa mazajensu ai matayensu akwai rashin lafiya malam ina so in shaida maka Allah ba mu lafiya da yawa daga cikin maza ba su lafiya wallahi malam zaka ga mutum turim da shi a tsaye gashi namiji cikakke amma wallahi a shimfiɗa ba namiji bane ka san me ya kashe shi ciye-ciye da shaye-shayen lemuka masu zaki da baya kulawa baya duba age shekaru duk wanda ya kai shekara arba'in ya kamata ya san me zai shiga cikin cikinsa na kayan zaki da kayan maiko haka mutum ya zo ya sa nama a gabansa yana yankan kitse yana haɗiya yana ci ka je ka tambayi side effects na in ciwo ya kama ka na hawan jini ko ciwon suga ko cholesterol ya maka yawa yadda yake kashe ɗan namiji da haka mutane da kansu suke kashe kawo kansu akan abinciccikan da suke ci ba sa neman shawarar likita ba sa neman shawarar masana sai mutum ya je ci abin da ya ga dama a ga mutum ya yi shekaru da girman sa wai yana ci wai chocolate suga ne zalla a ciki kana namiji kana da mata biyu kana da mata kaza shekarunka suna abun nan to ko injin nika ne malam yake ta aiki kullum kullum kullum duk inda ya shekara biyu ai ana canja mai safa ya fadi kai yanzu ana canja maka safa ya fadi ban sani ko kuna ganewa wani karatu ne nake muku ku nutsu shi yasa nace ku yi shiru dan wannan bayanin bai zai yi ban baka nutsu ba ba mamaki wa victim wallahi aure da kuke gani nauyi ne waɗannan mata da aka haramta musu je su zina aka haramta musu su je su kaza su je su kaza to yaya za ta zo ta aure ka ka zauna a gida kuma kai ba ba namiji ba mace ce kawai wata ta ce ka hada ni da yar uwata mace ma'ana gashi nan namiji ne sai fada amma bai da kowa to wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da suke kawo yau a hana wa mata aure sai ta je ta nemi yar uwarta mace tana biya mata bukatarta wannan ana yi tsakanin generation na ƙananan yara teenagers ko 'yan shekara ashirin da wani abu ko 'yan shekara talatin da wani abu ko 'yan shekara kaza abu na biyu shine auren namiji auren jinsi yanzu nan kuna ji a yanzu a wannan satin gabanin waɗannan manya-manyan ƙasashen suna ba da dalolin biliyoyin kuɗi saboda a yi promoting auren jinsi namiji auren namiji kun san me yasa wallahi yaƙar addini suke saboda musulunci ne ce a yi aure yau ana so a wayi gari ko baka aure mace ba za ka iya rayuwa haka suke so su mayar da abin namiji ya ga dan uwansa ya sha'awarsa ya aure shi ya je ya biya bukatarsa a kansa kaga namiji ya zama mace kullun da daddare je wani ya kwanta da shi wal iyazu billahi da wannan yahudanci wal iyazu billahi da wannan bala'i to wannan tunani na auren jinsi namiji ya aure dan uwansa mace ta aure yar uwanta wannan yaƙi ne da musulunci yaƙi ne da tarbiyya islamiyya yaƙi ne da shari'ar Allah kuma wallahi kun ga wannan abin kuna ganin sa kamar a ɓoye a ɓoye wallahi yanzu ya zama zahiri kwanan nan wannan uwa turo mun wani video clip wani yaro ne karami ya je makarantar primary is even nursery school yaro ne ma ko dan primary sai ya je a makaranta ake koya masa yaya namiji zai nemi namiji yaya mace zai nemi mace zai nemi mace to yaron musulmi ne iyayensu sun musulunta ko a japan ne ina jin one of the japanese abinan yara ne germany yawwa germany ne sai yaron sai ce a sai nuna ya defaulting ya ya karɓi saƙon wallahi malam da jami'an tsaro da 'yan sanda da sojoji aka zo gida aka kwaci yaron nan a hannun iyayensa yana kuka ɗan ƙaramin yaro da a ƙa'ida ma a kafircin nasu ma doka ba ta kansa ba amma saboda ya yaƙi auren jinsi musuluncinsa ya nuna masa bai da ba malamin islamiyyansa ya nuna masa tun suna yara cewa auren jinsin nan bai ba wala za a je a hukunta shi kuma hukunta iyayensa dan haka da Allah ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma har zuwa ƙarshe fankihu ma tsaba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum da fadan annabi sallallahu alaihi wasallama tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayayyafa annikahu sunnati fa man radiba an sunnati kaga waɗannan hadisan da ayoyi wallahi nan da wasu shekaru idan musulmi ba su tsaya suka yaki akan wannan ba tabbatar da wannan manufa ba wallahi sai an waye gari kana ji kana ganin yar ka za ta nemo wata yar uwarta budurwa ta ce za ta aure ta kana ji kana gani ɗanka zai nemo wani yaro saurayi irin sai ce zai aure shi yanzu yayin da ake yi kenan kuma doka ake mai da shi ana so a mai da shi doka a ƙasashe ko mu nan a Najeriya shekarun da suka gabata an yi ta kawo har an yi karatun farko karatu na biyu da an kawo a majalisa cewa a yadda gwamnati ta yadda cewa za a ringa auren jinsi namiji ya ne aure dan uwansa namiji mace ma ta aure yar uwarta mace to wannan yaki ne da wannan auren dan haka musulmi ku yi aure da aure ne za ku yi hayayyafa yanzu idan ka duba rayuwa irin ta kasashen America kasashen Ingila wasu kasashe da suke ba su da addini da sauransu zaga akwai wasu yara abna'u shaware in an ce abna'u shaware ana nufin wato wato wato wato street children ya'ya ne yan titi kaga yaro ya tashi ya zama dan iska cikakke ya rike bindiga ya yi askin da ya ga dama ya saka wandan da ya ga dama bai da uwa bai da uba inda za a nemi waye ubansa babu inda za a nemi waye uwarsa babu da aka wannan yaron za a iya ɗaukansa a yi amfani da shi a duk abin da ake so a yi na rashin mutunci ko ta'addanci saboda bai da wani shugaba ko wani jagora da zai ja masa kunne me yasa kai kaza ko kar kai kaza wannan ta sa yanzu suka fara technology suna tunanin cewa bari ma su fara yin tunanin ƴaƴan da a wato asfalul anabir ƴaƴan da za a yi su ƴaƴan kwalabe wanda ba su da uwa ba uba sai a je a ɗauko maniyin namiji a ɗauko maniyin mace yana nan sun fara experiment ɗin sai a haɗa su a wani wuri su ɗau wani lokaci shikenan har a kyankyashe sai su zama 'ya'ya idan suka wayi gari ba uwa da za su shayar da su nono ba su da uwa ina uban ba sani ba maniyin daman siyo shi aka yi maniyin wacce siyo shi aka yi waɗannan yaran su ne za a same su aka ce kuma akwai yadda na'urar da za su yi amfani wajen sai ta ƙwaƙwalwar mutum in suna so su mai da shi mara tsoro ko su mai da shi mara kunya ko su mai da shi mai kaza duk akwai yadda za su iya sarrafa shi to su waɗannan ƴaƴan ana tare da su ne ko dan a yi haƙi in za a tafi yaƙi a tura su je su kakkashe kansu ko su kashe wasu babu tausayi saboda su ma ba haifansu aka yi ba kuma kuma ba za su yi aure don su haifi wani ba ɗaya daga cikin illolin hana yin auren shine wato tabbatar da ta'addanci da baje kafa da miƙe kafa a duniya ba tare da tunanin na bar yaya ba yanzu idan ka zo ka waye gari baka yi aure ba baka je ka ɗauko ta mace ba baka je ka kama wani gida ba na farko suna cewa rashin yin aure zai sa ba ruwanka da take responsibility kawai ka haɗu da mutum ka je ka biya bukata a hotel kawai shikenan ba sai ka kama gida haya ba daji ɗaya ba ruwanka da ɗaukan nauyi abincin safe da na rana da dare kuɗin kitso kuɗin kaza babu wannan da haka tunda wai rayuwa ta yi wahala yanzu ba sai an yi aure ba dama me yasa ake auren dan biyan bukata ko to dan uwanka zai zo ya biya maka bukatar da kake so ta sha'awa ba shikenan ba to wannan suke promoting da haka mutum zai zo ya samu mace ya lalata da ita idan an kuskure bata hana haihuwar ba Allah ya kaddara aka haifi 'ya'yan to ƴaƴan za su waye gari ba su da uba ba su da uba kuma shi ma bai zai damu cewa dan ya je an kashe shi a wani guri ko ya je wani ta'addanci zai tunanin wai ya bar ƙananan yara ba babu tausayi a cikin tunaninsu wannan duka hanyoyi ne na zamani da ake kawo mana na yakar aure kaga idan an koya yarinya ta nemi yar uwarta yarinya idan an koya namiji ya nemi dan uwansa luwadi kenan yanzu yau Allah ya kawo mu lokacin da malam kungiya ce mai zaman kanta ta neman maza ge ko ko ba santa ba kungiya ce alamiya ta duniya namiji ya aure namiji da rijistar su da komai kuma gwamnati ta yarda da su a kasashen da suke ba sai ka aure ba to haka za a waye gari ƴaƴan su zama karuwai maza su zama ƴan luwaɗi ka duba luwaɗi fa da Allah ya ba da labari fa laifin luwaɗi fa namiji ya nemi namiji fa al'umma ce guda Allah kifar da ita ya yi mata juyin waina yadda mai ƙosai take ko mai waina take toya waina ta ɗauko ta kifa haka Allah ya kifar da al'ummar da suke luwaɗi mutanen annabi lut waja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin مندوب مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Allah ya tura musu mala'iku suka halakar da su, annabi Lutu ya musu wa'azi ya ce, Ku daina wannan ɗabi'a ta neman maza, ya ce, Ya ku mutane na haula ibanati hunna afharlakum fattakullah wala tukzuni fi baiti, ku ji tsoron Allah kar ku kunyatar da ni akan baki na, alaisa minkum rajulun rashid, yanzu ba wani mai hankali ba wani mai cewa la ilaha illallah a cikin ku ba wani mai addini qalu ya lut suka ce ya lutu mala'iku suka gaya masa a can inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli ba su isa su zo kanka ba saboda yana jin tsoron ta'addancin da za su yi mai mala haka akai wannan zamani أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم كاي بل أنتم قوم عادون yanzu namiji ya zo ya nemi dan uwansa namiji to wallahi yanzu is common wani dan uwa ce malam aiki na je nema sai aka kira ni aka ce kana son ofa ya ce sai aka ce to ga ta za a buga maka sunanka amma fa sai ka bada kanka ya ce kamar yaya ya ce sai ka ce sai an kwanta da kai yace a sai mai ofishin yace masa ni ma sai da aka yi haka akan na hau kujerar nan akwai wanda sai sun ba da mutuncinsu a ba su jari ko su ba da mutuncinsu a ba su ofa ta aiki ko na da haka akwai matsalar neman hana aure gabar magana ta farko a ta biyan karshe amfanin aure hayayyafa annabi ya ce ku yi aure don ku hayayyafa da baka'un nasli annabi yana so a yawa yau annabi da Allah zai kawo shi garin biyu ya ga musulmi zai ji daɗi mun shigo nan garin lokacin da muka shiga wannan uwa mota ya ce ya ta ganin mata da hijabi ya ce malam ka ga garin musulunci wallahi muna shiga hijab hijab hijab hijab sai muka ji daɗi sai nake cewa dan uwan ce to amfanin dasa musulunci a wuri kenan tun alfijir amma wani garin idan ka je kana zuwa tsiraici za ka gani tsiraici tsiraici tsiraici to annabi yana so a yi ta haihuwa don a samu 'ya'ya musulmi su yi ta la ilaha illallah su yi ta yi wa annabi salati don ya samu abokanan hira a gidan aljanna ya ce ta nakahu ta nasalu ku yi aure ku yi haɗu ku hayayyafa shi ne nasal ya ce zan yi alfahari da yawan ku ranar tashin kiyama hadisi hasan da haka kenan daga cikin manufar aure mutum ya aure ya hayyafa a gidanka a samu mutum kaza amma yau Allah ya kawo mu lokacin da kyamar yaya ke ba a so da yaya mata ne ba a so yanzu da yaya mazan ma da matan duk ba a so ina tahowa din nan zan zo biyu din nan wata bayan Allah ta kira ta ce mallam yau shekara ta kusan 20 da aure nace tace mijina baya son haihuwa ta ce wallahi malam da ƙyan na tsira da ƙwaya uku na ce shekara ashirin ƙwaya uku ta ce to baya so ta ce ban san iya adadin cikin da ya sa na zubar ba in ɗauka ya je a zubar a ɓarar da shi in ɗauka a je a zubar a ɓarar da shi ba sa so amma shi da za ka duba lissafinsa a gidansu shi fa na wajen ashirin da bakwai ne wallahi malam amma shi an sa masa aƙida ta yahudanci yanzu malam mutane ba sa sa haihuwa malam ba zan iya irga ma a kwakwalwa ta dinnan matan da suka kira ni cewa ya za su mijinsu ya ce sai sun yi fulanin na dole wata ta ce mijin ya ce mu je a daure mahaifan nan daure ta zuwa wallahi ba za ka kara haihuwa a gidana ba ka za ka za ka abin da zai baka bakin ciki malam ka ga mutum ne attajiri yana da kuɗi yana da kadurori yana da gidaje yana da rufin asiri yana da motoci yana da kaza amma wai baya son ya haihu wanda yake gudun haihuwa ina ce tsoron talauci ne ko to kai baka da talaucin to kaga wannan ijram ne mujrimanci ne barna ne da kin addinin Allah to yau daga cikin mata da yawa waɗanda suke fama da matsalar miji ya aura ya ce baya son haihuwa akwai yarinyar da miji yana auren ta yaje aka fara dirka mata allura ta fulani ka kashe ta ka kashe ta ka cuce ta kada wata mace ta yadda daga aurenta wai miji ya je kai ta wai aje a fara mata fulanin oh ni so nake sun wudin shekara biyar haka ba ciki ba goyo banzan bazara karan kada me ya kamata a zale ka da tsumagiya a maka mallam yanzu abin da samari suke kenan sai mun shekara biyar mu ci mu more mu shakata eh wallahi ni ma na yadda yaran yan zamani yan kanana kananan yaran nan da ba hankali in kika je aka fara miki allura planning kafin ki fara haihuwa yana ragargaza mahaifar ya lalata ta haihuwa za ku zo ku neme ta kuma ku rasa wata ya ta ce ya aure ni ya ce daga wannan haihuwar na gama ya je mun yi planning malam kuma Allah ya sa an samu cikin nan na rasa inda zan sa kaina na ce bashi ki rene shi in kika zo wurin sa ki rinka sa babban riga haka bururun bururun burun kai ya gane ta ce ai malam dole ya gane ya ce lallaba dai ki tara da addu'a in yi magana ki ce wallahi ki ba ce alhaji koshi ne sosai a gidanka har ki haife masa shi malam mutane mai kuke nema kuna yakar addini kuna yakar shari'a yanzu yawan ku yanzu yan Najeriya yawan ku ba goya muku amfani ba musulmi ko ba ku gane karatun bane ba yanzu ba ga amfani yawan ku ba an haɗa ƙarfi an haɗe an dunkule an matse an ce an yi an yi an yi mu kuma Allah ya jarabe mu mun watse can mun baje can da ɗan sama da ɗan ƙasa da ɗan kudu da ɗan arewa ɗan ƙasa ɗan kaza da abu baje gaba ɗaya amma wallahi da aka tashi ku duba dukan da aka yi kan ɗaya me yasa haihuwa yawa ina ba ku shawara ku yi aure ku hayayyafa ku yi aure ku yi karatu ku yi ilimi ku je gona ku tara kuɗi kuma ku hayayyafa kuma ku shiga gwamnati ƙasar ku ce ba uban da sai kore ku a ai ba za mu yadda ba yanzu dole saboda cin dukiyar gwamnati sun fi mu yawa a ku je kuma ku ta haifa in ya za a zo littafi ku hada da karnukanku da aladunku gaba daya da haka ana kokarin daga cikin manufofi na yin aure ya koyin wana a samu da a samu haihuwa to akwai kuma amfani bayan wannan cikar addini manzala ya ce duk wanda ya aure ya cika addininsa kamar baka da aure akwai matsala kenan akwai dan sauran abubuwa da basu kammala ba sannan da yin aure ne mutum zai koyi alqiyami bil huquqi zawjiyya mutum ya koyi iya daukan kulawa gyara kaza daina kaza experience ne na rayuwa a yin aure ai duk wanda bai shiga gida ba bai shiga daki ba ai baka zama cikakken mutum ba wanda yake wanda zaka iya bada umarni a dukokar abi malam sai ka ajiye mace a gaban ka mace da take da wahalan sha'ani malam ka ce miƙe ta ce to to mai gida miƙe wallahi sai ganta a haka ke ban ce karki sake ba wallahi ban ku manta ka sake dawo da ita ka ce a tsaya a zauna ka ce a zauna a tashi ka ce a yi shiru a yi surutu ka ce a kwanta a ƙi kwanta wani abu sai gida waye yake iya jure wannan shine wanda ya da aure ibada ne ya faɗa a gyara ya faɗa ba a gyara ba ya faɗa a gyara wannan wani training ne ake yi wa mutum don ya koyi ne ya haƙuri sannan kuma a cikin aure ana koya mutum wato wato ihtimalil adha jure cutarwa duk namiji ana so ya iya jure cutarwa wani ya bata ma ka zage shi wani ya bata ma kana gaba da shi to sai dai baka yi aure ba wallahi malam yar wannan zamani zaka iya auren yarinya ta sati biyu bata kula ka ba me yasa ta nemi za ta je gidan biki ne kawarta za a yi auren yarta ko kawarta za a yi auren abokiyarta ka hana ta zuwa za ta yi ta fushi da kai ka kawo cafane a ki kula ka ka kawo naman miya a ki kula ka ka zo kana wasa da yara a ki maka dariya ka zai kana ah wai me me yasa me ki ne ka za ta ce to me haka Allah yi ne za ka canja ni ne dole ka hakura wani ya zuciya wallahi na jira cin abincin ki ni zaki wannan wallahi na daina kula ki ta ce ba komai in dai za ka kawo cafane ya ba mu da matsala ya kawo ta dafa ta cinye ta dafa ta cinye kullum sai ya je tsaya gurin wani mai tsire wata ran ya fara billahi yace yanzu da gida na zo ina billahi ya je neman yan shinkafa da taliyar da yake nema an ce ta kare ya dawo gida kuma yayi zuciya ya ce ba zai ci abincin matarsa ba kaga shawara nake baka duk abin da zaka yi da matarka kar ka yadda ka ce ba za ka ci abincin ta ba ya za ka yi tafa ne kuma ka ki ka ci a kawo maka ka ci ka ci kudin ka ko ba ka bane kuma idan idan ka tashi horo ka yi horo ka ci abincin ka cinye kuma ka hora shi ne mutumin ya zo bayan wani lokaci ya yi zuciya shi da kansa ya zo yana cewa maman baby ta ce me da Allah ina abinci na ta ce a kai ta ce ai ba ka daina ci ai to kawo kawo ka fadi dariya za ta yi maka maza sun fadi amma da kana karban kayanka shikenan ka huta to mace kenan mala manzon Allah yace idan mace innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu ita mace an halice ta ne da karkataccen kashi kashin hakarkari na ribs din nan kaga an da haka yake yace to idan kace sai ka miƙar da shi wallahi karya shi zaka yace kasruha talaquha malam annabi kansa wallahi malam duba annabi mai tarbiya duba matan annabi malam matan gidan aljanna ne amma wallahi malam sai da ya kaurace musu wata guda hutu ya ba su ashe namiji wani lokacin ya kamata ya ba da hutu a gida in mota ta dame ka da yawan ƙara cire kan batar ɗinta ka ɗan huta da Allah ko ba ka bane ba amma fa wanda ya ga ya isa annabi ya ba su hutun wata guda ka duba imani ka duba takawa dan a nuna maka zaman gida dole sai an yi haƙuri tunda annabi ya yi haƙuri kai ma sai kai haƙuri da ya yi watan guda ya dawo kwana ashirin da tara da ya zo zai dawo sai na na aisha sai ta ce a ai saura kwana ɗaya ai ya ce haba a aisha ai wata kwana ashirin da tara ne wata malam ka duba mai kwan a ce ana murna ya dawo ana murna kaza to wallahi malam haka mata suke suna da wahalan sha'ani in babu su a gida damuwa inda su a gida dole ka yi haƙuri haka suke kamar mota ce mai kyau da ka ajiye kana jin daɗin ta kana shakata da ita ran da ta yanko maka gyara sai a ce ta ci miliyan ɗaya da rabi wanda ba mamaki gidanka ya dade bai ci wannan kuɗin ba amma dole za ka yi haƙuri ka kashe mata wannan kuɗin to da yin aure yana koya wa ɗan adam wato jurewa ɓacin rai jurewa damuwa sannan kuma kula da 'ya'ya wannan wani abu ne mai muhimmancin gaske mutum ya koyi tarbiyya dan duk wanda bai da ɗa bai ma san ya ake tarbiyantar da 'ya'ya bai sai dai malamin firamare ne ko malamin nazari Allah ya jarabe shi da kulawa da 'ya'yan wasu Allah ya maka albarka daga cikin matsaloli kuma na aure wanda zan rufe da shi akwai matsaloli akwai damuwowi na farko dai gaskiya wani auren su zai halakar da shi kun ga dai aure addini ne ko amma wani daga auren su zai halaka kamar yaya ya aura baya iya daukan nauyi baya iya kulawa duk wanda ya gina gida baya maintenance gidan zai rushe duk wanda ya sai mota baya kula da gyara ta mota za ta lalace duk wanda ya je yanki gonar shinkafa ko gonar alkama ko gonar gauta bai kula da ita ba za ta watse za ta baje duk wanda ya auro mace baya kulawa da ita baya daukan nauyinta zai baje shi da karan kansa kuma gidansa ba zai zauna lafiya ba yau daga cikin matsalolin da ake fuskanta shine mazaje ba sa iya kulawa da nauyin da Allah ya dora musu sun dauka aure al'ada ne aure morewa ne aure jin daɗi ne no akwai nauyi wala yau ko akuya fa aka daure ma akuya fa guda ɗaya aka ce ka kula da ita an hada ka da aiki balle tana dan adam mai jini da kwakwalwa da rai wani baya ciyarwa zai je ci mai kyau ya sha mai kyau a waje amma ba zai ciyar da iyalinsa ba wani sutura baya iya yawa matar shi kar kai wannan magana matar bahaushe ba fulatani kanuri babur waye duka sai wanda Allah wani ya ce wallahi malam ni da yau aure na na fi shekara 17 da auren saurayi da budurwa da matata wallahi tun da nake malam banda kayan lefe ban taɓa ƙara saya mata gobe ba malam kaga maza suna yanka shadda suna sa kaya na fitar hankali a waje amma wallahi matan su ba su da kayan da za su yi gidan biki ko anguwa ba sa yi sai kaɗan daga cikin su kuma ka tambayi kanka dan Allah a shekara sau nawa kake dinki kuma dan Allah sau nawa kake dinka matarka matar da mace fa Allah ce awa man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin ayan kwalliya ne mace fa sai da dan kunne ba yadda za a tafi da ba dan kunne dan kunne kudi ne mace sai da sarka a wuya ko na nan Aisha an je yaki har da sarka dalilin faduwar sarkar ta ma aka aka samu aka samu matsala har aka saukar da ba ni sunan shi aya taimama da waye da sauransu mace sai da hoda mace sai da ganshi namiji kai ne zaka fito tur haka kai wankan ka jefa rigar ka kuma a saurare ka amma yanzu yarinya ko matar aure ta yi wanka daga ita daga fitowa daga toilet kawai ta sa kaya ta fito ba dan kunne ba sarka ba gazal za ta ganu ba za ta ganu wallahi kai kanka sai ka kyamace ta amma me yasa yau maza ba kwa sayo matan ku kayan kwalliya me yasa ba kwa musu cafane kamar yadda kuke cafanan ainihin wato ba ni sunan shi a kayan miya yanzu baka so ka gama ta ka tayi ado kun kare rayuwar ku sai dai kallon matan mutane a waya mutum ya auro yarinya gangariya mai mutunci mai daraja ya kashe ta shekara biyu shekara uku ya lalata ta ya kashe ta ba wai ya kashe ta ta mutu ba ba kula ba hoda ba turare ba kaza ba kaza ba kaza amma a wayarsa a cike take da hoton yan mata hoton ƙarya hoton banza hoton yaudara yarinya ce za ganta mara kyau mara fasali Allah ƙara mana halitta mai kyau amma wala idan ta ɗauki kanta hoto ta shiga wani guri ta danna sai ta sa wa kanta hoda ta danna sai ta ƙara wa kanta tsawon hanci ta danna sai ta gyara bakinta ta danna sai ta ƙara kirjinta ta danna sai ta ƙara kaza sai a aiko ma ce kai da Allah ƙara turo min wani gari shirme baka san ma me ake ba duk wanda yake kallon mata a waya wallahi an kai ka ambaro galibin su in sun tura maka idan mace ɗari ta tura maka hotonta a waya to ka tabbatar tamanin da wani abu a cikinsu ba su ba ne ai wani ya zo ni a kai na ya faru malam a taimaka min da wata ɗaliba na samu wata ta abin nan ta ce malam gani nan Allah ya mun da abin da ya mun amma ba miji na ce to na wulla wani hoton na ce je ka nan ka je ku ta faman Allah ya daidaita ku malam mutum ya gigita kullum sai ya duba hoton nan yayi tozali da shi ka masha Allah ashe malaman nan suna kula da mu wallahi malaman nan suna taimaka ya gama leƙe-leƙen sai ya cika motarsa da but ɗin motarsa da kayan arziki abinda bai sayo matarsa ta gida ba ya je gaisuwa tana fitowa ya duba sai ya ga bai gane ta ba sai ya ɗan zauna sai ya zaro wayarsa haka ya ɗan duba haka sai ya leƙa ta sai ce baiwar Allah wancan na zo nema da Allah sai ta ce a ni ne ai yace to yace ke da Allah banda wasa fa ke ce ko ba ta ce wallahi ni ne yace to lalle an samu matsala kuwa ta ce me me matsala malam yarinya ce masha Allah baka irin ga yanda Allah ya yi ta amma wallahi a hoton malam a baturiya ta mutu me haske kyakkyawa da ita gata gata nan dai Allah ya sa mata albarka to kaga duk wanda zai je yana kalle kallon mata a waje ya bar matarsa ta sunna wallahi ya yaudar kansa ya bata kanshi to kaga anan gurin Allah fa bai zai yale ka ba malam akwai mazajen da ba sa bada kuɗin magani akwai mazajen da ba sa kai matansu asibiti akwai mazajen da ba sa bada kuɗin cefane akwai mazajen da ba sa kaza suna nan bila adadin barkate a hakan mutum zai zo wani baya iya biyan kuɗin makarantar yayan shi baya iya biyan kuɗin haya a gidansa baya iya biyan kuɗin kitso a gidansa baya iya kula da matarsa kaza wallahi ana nan malam wata rana kawai sai ya zo ya ce matar shi fa aure zai kara mun sha kashe kes ɗin mata mace ta zo tana kuka tana ihu ta ce malam wallahi ba zan yadda mijina ƙara aure ba na ce ah Allah ya halatta masa ta ce eh Allah ya halatta masa amma ai bai halatta ya cuce mu ba malam ya'yanmu goma sha bakwai a gidan haya muke zaune ɗaki ɗaya muke kwanciya da yara sai fa in zai zo ya alakar aure sai dai a kori yara ko a tura su gidan makota malam abinci da ƙyar muke ƙarisawa a wata malam yaran nan kullum ana koro su daga islamiyya makarantar boko kuwa kullum yana je yana ciwo bashi yanzu mai shagon unguwan nan malam yana bin mu kuɗi ya fi dubu kaza ina ta zama haƙuri in ne magana iyaye sai na yi haƙuri na yi haƙuri saboda yaya wai yanzu kaga wai wai ya je ya yi noma wai ya samu amfani wai aure zai ƙara yanzu kai dan Allah ka yi wa kanka adalci kana ce wannan yanayin ka ce za ka ƙara aure malam kaji sun yi shiru ko kaji ko ba adalci dan Allah wanda yake wannan yanayin daidai ne ya ƙara aure kudin makaranta yayanka ba ka iya biya fa maganin matarka ba ba ka iya biya fa wurin zama fa yayanka yarinya ka budurwa ta girma fa a makota take kwana fa amma zaka je ka gayyato wani rikici wai zaka kara aure shi yasa Allah ya ce wal yastafifu alladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadlihi wanda ba su da halin yin aure su kame to ɗaya daga cikin matsalolin aure shine mutum ya je ya taro rikicin da ba zai iya ba duk ɗan ƙwallon da ya je ya taro ya taro match ɗin da yan tim ɗin suka fi shi ƙarfi sai sun lallasa shi kai kuma lallasawa shine a kabari za ka ci uban duka wallahi na'am malam yunwa tana kashe aure yau yunwa ba ci ba ciyarwa da yawa daga cikin maza wanda ba sa iya kulawa da gidansu su ciyar da matansu ba daidai ba ne Qur'ani cewa in zaka iya idan ba zaka iya ba ka je ka kama azumi da qiyamul layli Allah sa albarka to ɗaya daga cikin matsalolin su kenan sannan kuma akwai rashin lafiya da yake damun mazaje shi ma zan yi wannan bayani ne a takaice saboda na tabbatar babu wata rana ɗaya ta banza da za ta zo wata mace bata bugo tana fatawa cewa malam mijina ya kaurace min ba wata ta ce malam mijina yau rabona da shi shekara bakwai a shimfiɗa wallahi mala akwai matar da ta ce marabonta da mijinta shekara ashirin ta ce tun yar mu ta nan bata shiga jami'a ba har ta shiga jami'a yanzu auren da ita ne wallahi mala rabona da shi ya shimfiɗa kaji mala ya ce waye walihi ne wannan walihi shi dan ba wallahi yaya kike rayuwa malam iyaye sun ce a yi haƙuri shekara hudu shekara biyu shekara kaza sai mutum ya share wannan lokacin wallahi bai zai saurari matarsa ba ka san me ya faru ko dai fajirci tsabar rashin tsoron Allah ana neman mata a waje malam yau sai dai Allah ya kiyaye akwai matar da ta kama mijinta a wayarsa ya je wani guri ya yi tsirara daga shi sai gajeren wando ya tara 'yan mata ƙanana 'yan ƙasa da shekara ashirin wacce ta rungume shi ya sumbanci wannan ya taba wannan din wannan shi iskancin nasa ma saboda dan iska ne cikakke wato sai ya tara mata uku hudu yake tare da su su kuma da yake an kwashe musu albarka a hakan suka yadda kuma abin mamaki rashin mutunci ya dauki hoton kansa da kansa malam ɗanka zai iya ɗaukan wayar ka ya sa ma da charge card fa ya gani malam ɗan kai waya ka za ta iya shiga wani ki ka ce buɗe mun saboda yaran mu sun fi mu iya waya za ka iya cewa ɗan kai je ya sa maka caji ka shiga wanka ya je ya buɗe yan ɗan zamani ne me za ka ce idan ɗan kai buɗe ya ga wannan bala'in ta ce wallahi malam kwatsam ina buɗe sai na gaishe wallahi kun na muku rantsuwa wallahi wannan wata mace ce matar aure ta gaya mu ta ce ga abin da na ga mijina ta ce malam kuna ta wa'azi kuna cewa mu bi maza kuna ta wa'azi kuna mana fada kuna ta wa'azi kuna cewa mata suna neman maza kuna ta wa'azi kun ce ya musu da ce to ga abin da yake yi kai ne yace shine yace mata duk abin da zaki ki je ki an yi din sai ya juya fada cewa me yasa aka duba masa waya lalle ta yi kuskure me yasa ta duba maka waya tabbas amma kai kuma me yasa ka je ka aikata wani abu mala akwai yarinyar akwai matar da ta kama mijinta da 'yar aikinta mace ta ɗauko 'yar aiki gidanta tana mata aiki mai gidan nan ya zo ya rinka zina da ita mala akwai wanda aka kama ya yi wa ƙanwar matarsa uwa ɗaya uba ɗaya ciki wallahi ya kwanta da yar ya kwanta da ƙanwar saboda ba shi da mutunci akwai wanda aka kama shi matar makoci aka tarar da shi akwai wanda aka kama shi makotaka yake da wata kafira wata kafira matar ta tafi asibiti kawai ta dawo sai ta tarar da shi a kwance da wata yarinya yar makota akwai wanda ta dawo ya manta da ya tsiyar sai ta manta dan kunnanta da sarkarta akan gadan akwai wanda ta zo ta tsinci dan kwalin yarinya da aka yi zina da ita akan gadan mijinta wallahi wannan malam maganganu ne masu bagin ciki da bacin rai wato a cike suke a gidajen mu sai wanda Allah ya kubutar malam mutane suna neman mata sai wanda Allah ya kubutar to yanzu wanda yake da wannan ɗabi'ar ya za ya biya matarsa bukata wani kuma tsuntsu ne shi uban yawo kullun yana sama yau yana ingila gobe ya tafi saudiya yau ya tafi america ai ai babban alhaji ne ai baya ma zama ka tambaya ina hakkin matarsa kuma wallahi zaka ga wani yana da mata hudu kullum baya nan da ya dawo in ka ga ya dade ya kwana biyu uku ce wallahi ina da bukin ina da kaza to ya zaka yi ka raba wannan kwanakin ga mata hudu ya zaka yi wani kuma abun mamaki matar wata tana Abuja wata na Kaduna wata na Maiduguri wata na Kano kuma wallahi baya zama ya wuce sati daya a ƙasa yawo yake yi dan Allah malam ya za a yi matansa ba za su je su nemi tsiya ba wani kuma bai da lafiya ne kuma ya ƙi je je nemi magani ya nemi magani yaƙi ga yara 'yan mata ya tara suna kan ganiyar buƙatar namiji a wannan lokaci shi kuma bai da lafiya ko kuma mutum kaga yana da shekara 60 hamsin da wani abu yana neman yarinya budurwa ya aura wallahi azimu ba lallai ka iya biya mata buƙatar ta ba dan duk lokacin da ka haɗa ɗan ainihin wato tsohuwar dabba kada ta da bujimi lafiyayye kace wai su yi fada ko su yi tsere dole wani zai ja wani to yanzu ya za a yi malam in yazo baya iya biya mun bukata malam in yazo kwata kwata baya fin minti biyu malam ni kuma kaza kaza kaza ya dama dan shekara 65 zai iya yi da yarinya ya shekara 17 saboda Allah ya baka kuɗi duk wanda bai kimtsa ba bai yadda da kansa ba kai ya je ya dauko karamar yarinya da take bukatar ta tafi bukatar shi ya je aure wallahi ya kamata malamai ku rinka gaya wa mutane gaskiya akan wannan abu na yadda halal ne mutum ya aure na yadda halal ne mutum ya aure amma magana ta gaskiya akwai kafa'a duk wanda ya je ya sayo hular da ta yi masa yawa ana sawa za a gane ta mai yawa duk wanda ya je ya sayo hular da ta yi masa kaɗan a ƙeyarsa za ta tsaya yaya mutumin da ƙarfinsa ya ƙare shekara arba'in ka share ka shiga ta hamsin ka je ka ɗauko yarinya sabuwar yarinya wadda yanzu take ganiyar rayuwarta kuma ka ce za ka yi satisfied ɗinta ba za ka iya yi ba duk kuɗinka su ma matan wasu kwaɗayi ne saboda ai gani yake za ka mutu ka bar gado su aure sannan kuma daga baya in ba sa ba kuma ta riga ka mutuwa da haka akwai matsaloli wanda ya kamata gaskiya mu yi kokari mu gyara da ƙarshe ina amfani da wannan dama ina jan hankalin dukkan ma'aurata ku kula da gidajen ta hanyoyi kamar haka duk wanda ya aure ya kai matarsa makaranta kai ta islamiyya ko koya mata karatu wallahi matan wannan zamani idan ba kai suka koyi karatu ba za su yi ta muku barna wannan matar ita ce uwar ƴaƴanka ba in ba ka baka koya mata ga tashoshi alhamdulillah na wa'azuka da karantarwa da malamai suke ta yi kai ta sa mata ta rinka kalla amma mutum ya ajiye matarsa baya ba ta zuwa makaranta akwai hadari sannan ku yi taka tsantsan da matanku akan wayoyi kai ango ina gaya ma lalle ka sa ido akan wayar matarka wanda ke ma kuma ki sa ido akan wayar mijinki eh ai duk ba su da kirki gaba daya sai dai wanda Allah ya kare malam da wayar nan malam kaga wayar mace akan wayar mace za ta iya ki maka abinci da wuri akan wayar mace za ta iya kashe maka aure akan wayan mace za ta iya kulla alaka da kawayen banza wayan mace zai hana ta ta tashi sai sallah akan kari wayan mace zai sa ta koyi ɗabi'u na rashin kirki da za ta rinka yi maka rashin kirki ta rinka yi maka kin yi maka biyayya saboda akwai kungiyoyi malam na marasa kirki na mata akwai mata ɗaliba ce ta turo mun tace malam kayi wa mata waya akan group group da suke shiga tace wallahi malam muna da group na WhatsApp wallahi malam mace sai ta yi tsirara ta turo jikinta ta ce a ba ta shawara ta gyara wuyanta kirjinta ga abin da za ta saka hancinta ta yi masa kaza ta ce malam cikin yan uwanta mata ta ce abin mamaki mace ta iya tura tsiricinta wai a gaya mata ya za ta gyara wai jikinta ta ce malam akwai inda ake koya mutane rashin kunya ke da yake banza ne za ki bari yana miki tsawa ai ke banza ce ma ba kya wulakanta shi kamar yadda ya wulakanta ki me a cikin in ya sake ki ma Allah zai baki wani ba shi ba wata ta ce wa mijinta aikin banza kai dan banza dan iska har ta ce dan iska ba ta ce wallahi yau ka sake ni in ka sake ni ina da dubu sun fi ka layi layi ta ce yanzu ma ana samari kina aure kina samari kuma wallahi ba ƙarya ta yi ba da yawa daga cikin matan suna zama auren kuma suna samari kai da yake haka kake maloho ha ka yaye baki baka kula a gidanka wani yana maka hira da matarka yanzu matan zamani suna da besti ka san besti matar aure ce amma tana da besti my best besti ka gane besti ma'ana shine fi kowa matar aure ce yarinya ce tana da bestinta a waje tsohon saurayinta ko wani masoyinta shi besti idan ranta ya ɓaci shi za ta buga waya tana kuka ya rarrashe ta sai turo mata abuwa na love maganganu sai ce ba ni kunnanki sai ya gaya mata magana ta soyayya ta tada sha'awa sai ta ji daɗi kai kuma mijinta na sunna yanda kaga azara haka take ganin ka wallahi mallam akwai yarinyar da tace wallahi abinci idan ranta ya bashi ba ta iya cin abinci a gida in mijinta zai rarrashin duniyan nan wallahi ba za ta yi shiru ba amma in besti ɗinta ya kira ta za ta yi shiru wannan shine bala'in da muke fama da shi a gidajenmu suna da boyfriend manyan mata boyfriend kamar ya mace mai shekara hamsin mai shekara arba'in mai shekara talatin da kaza tana da boyfriend yaro take samu matashi dan karami shine abokinta kai baka iya biya mata bukata kai kana bata mata rai za ta iya daukan kanta ta kai kanta wani guri wannan yaron karami yana biya mata bukata kuma tana biyan su kuɗi mala har kujerar umra da haji ake biya wa irin waɗannan boyfriend din wallahi gidajenmu a cike fa suke da barna fa da haka mutum zai zo yana yawo yana baza babbar riga yana kaza yana kaza ka bar gidanka ya mutu ka bar gidanka ya lalace mata sai da kula gida sai da sa ido sai da bibiya sai da bin diddigi kula ina zaki je ya baki dawo ba ya naga kina doguwar waya na bugo waya tun na zuwa wajen waya minti goma sha biyar ashirin da wa kike yi me ya faru haka ya haka yi kawo mu gani duba an gani abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada ko kuka jawo kuka ta surutu da ba dan kun yi surutu ba da mun dade muna bugawa duk da na ga ranku a bace ma yake saboda na fara tabo abubuwan da babu ba so amma baran dakata ana abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuba harshe ina neman abuwar Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala